zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na. Nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano. Zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zabi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen Ishaq Abdullahi Bena da ke jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da mahaifinsa Alhaji Abdullahi Jibrin Bena da iyalansa yana gaida alkali alhaji abubakar jibrin bena mai ritaya da ke gwandu da iyalansa sai alhaji isa jibrin bena da ke garin zuru a jihar kebbi yana kuma gaida alhaji farfesa umar garba bena da ke kasar saudi arabia shi ma da iyalansa sannan ya buƙaci da a gaida masa da colonel salihu jibrin bena da ke kaduna da iyalansa da honorable muhammad garba bena yana kuma gaida Alhaji Rabi'u Abdullahi Bena da ke birnin Kebbi da iyalansa, sai mai girma Sarkin Bena Alhaji Kabiru Ibrahim Bena da kuma daukacin ma'aikatan sashen Hausa. Da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya. Mai gaishe su shine Ishaq Abdullahi Bena a jihar Kebbi, tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karbo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum daga jihar Kaduna Ibrahim Zubairu Osman kofar fada bambale Zaria ya kuma bukaci da a gaida musu da Ibrahim a Suba mai kaji Zaria da ɗan ladi yaro mai gyada Zaria da Yahaya gwate mai gyada kasuwar mata Zaria yana gaida shugaba Tanimu BBC mai hula kusfa Zaria da Honorable Musa Baba Ali Soja kamfanin Saye sai Umaru mai nama Saye Zaria da kuma shugaba isa ba zama ciyaman na 'yan awaki zaria da hamisu ahmed dan bawan allah kusfa zaria da dan ladi ido mai kayan motoci dan magaji zaria sai hassan mai barkono gidan wanzamai unguwar juma zaria da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya kafin ku ji faifan da ke bisa injin barin karɓo gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen zainabu abu matar alhaji gambarin Ringim, sabon garin gashuwa jihar yobe tarayyar najeriya ta kuma buƙaci da a gaida mata da mijinta alhaji gambarin Ringim, tana kuma gaida alhaji hamisu mai kayan miya da malam sama'ila bala awwalu da habu makaniki lange-lange da matarsa hajiya ailo da hajiya aishatu tana gaida malam ali buge ciyaman a cri da 'ya'yanta mariya alhaji gambo da hadiza kumato alhaji gambo da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce zainabu abu matar alhaji gambo ringin sabon garin gashuwa sauraro ga faifanmu na farko Vamos 上官曲牌。 To madalla. Filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Comrade Abubakar Adamu Jalingo, unguwar maji daɗi, Jalingo jihar Taraba tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da buba mai manja yaro mai naira maye balwa da idi mai lema bakin mobil a kwanga. da Phil Marshal Alhaji Usman mai Coca-Cola Jalingo da Idris Muhammadu Bello Kujolli Jada a jihar Adamawa. Sai Baba Gari Bakaku Lamido Barno Ardokola da Bala mai kayan zaƙi hanyar kefi a Kwanga da kuma shugaba fuskata Tela kasuwar Gurin. Yana kuma gaida shugaba Hassan Ahmed mai tebur zinc da PRO Alhaji na Lado mai albasa agege da Haruna mai shayi tashar mota Iware da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Comrade Abubakar Adamu Jalingo, anguwar Maji Daɗi, jihar Taraba, tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen alhaji sabo bawo bako shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar sin cri a jihar kaduna tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da alhaji mu'azu harɗawa bauchi da kuma Nuruddin Ibrahim Adam a jihar Kano yana gaida Malam Sani Jume Saminaka da Malam Hassan Musa ɗan sandan Najeriya a Akwa Ibom da mataimakin shugaban CRI da kuma Bako Li. Yana gaida Salamatu Sabo Bakin Zuwo a jihar Kano da kuma dukkan sauran masu sauraron gidan rediyon kasar Sin da fatan sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine Alhaji Sabo Bawa Bako shugaban masu sauraron gidan rediyon kasar Sin CRI Hausa a jihar Kaduna. kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen mai mu na yau da kullum wato malama mai kuɗi matar shugaba muhammadu gande faya Sabis sokoto jihar sokoto tarayyar najeriya ta kuma buƙaci da a gaida mata da matar shugaba sani adudu tawa jamhuriyar nijar da aishatu matar haruna mai shayi a zare da sa'adatu wato matar umaru a sahara gntc ankara ghana tana gaida ta bawa matar alasan ɗanta ta nnpc depot jos da Lami matar PRO Yunusa Alhassan 1004 Victoria Island Lagos. Tana gaida matar Bala mai kifi layin Zana Jos da binta matar Alhaji Audu Tela Obalande Lagos da Hajiya Kyauta da Hajiya Aisha matan Alhaji Garba ƙauye fara kantin kwari Kano. Tana gaida 'yar babansu matar Audu na Yalwa mai abokan rani Sani Kano. da kuma daga ƙarshe ta ce a gaida mata da matan garba lolo layin zana jos da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Masauraro ga faifanmu na gaba. alhaji widi ne fa widi dan tujjani wancan mutumin shata widi

jallo mutum mutumin shata wane mutane wane aikin mutane alhaji yi jallo baba dan Tuma Dalla. Kada ku shagala kuna sauraron gaisuwa da fatan alheri a filinmu na zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Abdu Mai Tebur a bakin rediyo R&M a birnin Yamai, jamhuriyar Nijar. Da farko ya buƙaci da a gaida masa da mai rubutu a rediyo R&M. Yana kuma gaida Malam Mati mai sai da kayan lambu a nan bakin Maternity Central da ke Nyame, jamhuriyar Nijar. Yana gaida Ali Ango mahauci a ƙasar Bobel shi ma a garin Yamel. yana gaida arzika ɗan bagaji mai bidar ma kansa abinci a rediyo rnm ya mai sai kuma dukkan ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyon cri da ke birnin beijing da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine abdu mai tebur a bakin rediyon rnm a birnin yamai jamhuriyar nijar Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Sule Abdu mai doya kasuwan Dawanau kuma shugaban zaɓi sonka na dawakin tofa ƙaramar hukumar dawakin tofa ya buƙaci da a gaida masa da Bala na Sani mai kwakera da Inusa kowa naka mai gidan wanka kasuwar Dawanau yana kuma gaida Hamisu Idris Fagen kawo da Ali mai masara Katsinawan Ungogo da Masa'udu Ado Tumfafi da Musa Madanu mai doya sai Bashir ɗan dalama mai kanti mil tara da Rabilu Tela sabon garin doka da ɗan Juma mai motoci kasuwar da Wanau daga ƙarshe ce a gaida masa da Alhaji Ibrahim Gidoga mai gyada kasuwar da Wanau da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Sule Abdu mai doya kasuwan da Wanau kuma shugaban zaɓi sanka na ƙaramar hukumar dawakin tofa. Ma sauraro ku ji wannan faifai. А madalla filin zaɓi sanka daga nan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sin na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen ibrahim wadaburin tamo printing press a fage jihar kano tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da baban gida abdu ɗanbatta controller commercial a rayam yana gaida alhaji abarori likita kasuwar mata fage da kyauta adamu manager special project rayam kano yana gaida kabiru muhammad gwangwazo manajin darakta na triumph kano yana gaida malam hassan muhammad daraktan mulki a triumph yana gaida garba inusa da garba muhammad kamba da magaji muhammad inuwa da kuma sani yusuf dukkansu ma'aikata a triumph kano daga ƙarshe ya ce yana gaida matarsa habiba mai funkasau layin direbobi gwammaja kano da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Ibrahim Wada Buruntumau Printing Press, jihar Kano, tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraron mu na yau da kullun wato baban gida mai yan Kunne" tudun wadar jau jihar Neja tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa daga jeren malam gurmu tire da sabuwar kasuwa Rijau. da shugaba malam malam mai zanen hula gwalolo da shugaba na ƙasa yunusa yaro maza bayin mata yana gaida isa yaro mai buga botul gashuwa jihar yobe da alhaji zakari ya'u mai tsuntsaye jihar kaduna yana gaida alhaji umaru dogo mai tireda sabuwar kasuwar rijau da kuma dan fari mai sakan malfa kaki kaki bari farin dutse rijau da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine baban gida mai yan kunni tudun wadari jau jihar naija tarayyar najeriya Kafin ku ji faifan da ke bisa injin zan karanto gaisuwa da fatan alheri daga wajen shugaba Bello Abubakar Malam Gero, shugaban masu sauraron gidan rediyon kasar Sin a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba Aliyu Filasko bakanikin mota mara Sokoto da shugaba Malam Malam mai zanen hula gololo a gamawa jihar Bauchi yana gaida Muhammadu a waisu unguwar Nasarawa kamawa jihar Bauchi da Liman Yahaya mai littattafai Malbaza jamhuriyar Nijar da Alhaji Isa dillalin shanu gunfara jamhuriyar Nijar da Alhaji Yusuf mai kayan wuta kasuwar Izala Numan jihar Adamawa sai Alhaji Garban Gauye Barawa kantin kwari jihar Kano da kuma Alhaji Usman Yaro bakin kasuwa Gulma jihar Kebbi da Baba Sani mai na'ura Umara Argungu a jihar Kebbi daga ƙarshe ya ce yana gaida malam usman mai hoto tudun wada argungu a jihar kebbi da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine shugaba bello abubakar malam gero shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar sin a jihar sokoto tarayyar najeriya masu sauraro ku ji wannan faifai sauraron gaisuwa da fatan alheri a filinmu na zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Bello Dandi Mahe a Suleja, shugaban ƙungiyar burin jihar Naija. Mai shago a tsohon garejin Mina, Suleja, jihar Naija, tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da attahiru umar rabon kwado baya hawa sama da kuma shugaban zaɓi sonka na jihar naija yana gaida shugaban ƙungiyar burin zuciyar najeriya muhammadu indabawa jihar kano da alhaji suleiman kamba na manajan tlb suleja jihar naija yana gaida Hauwa da Sadiya matan Bello da Mahe Suleja jihar Naija yana gaida Alhaji na Makka masallaci garki garejin Suleja da yaran marigayi, Alhaji Bello bakin kasuwar wawa jihar Naija da kuma ɗan Asabe mai fata ya wuri da malam ango malamin makaranta ya wuri da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine bello dandi mahe suleja shugaban kungiyar burin jihar naija mai shago a tsohon garejin mina suleja jihar naija tarayyar najeriya Kati na gaba wanda da zan rufe shirin namu na yau gaba ɗaya na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Alhaji Yahaya Muhammad Maina New World CRI Listeners Club a jihar Jigawa. Da farko ya buƙaci da a gaida masa da Malam Idi Gargaji ga Ajeka da Fari Gombe, sannan yana gaida a Waisu kafinta gamawa unguwar Nasarawa gamawa jihar Bauchi. Yana gaida Malam Malam zanen hula gwalolo a jihar Bauchi da Ibrahim Alzakir Yalwan Shandam da kuma Sabo Bawa Bako a jihar Kaduna sai Ali Kiraji Gashuwa da Awwalu Torkin Gashuwa. sai kuma ado ybc gashuwa da majitaba muhammad gumel jigawa da alhaji audu malamadori jigawa da kuma adamu haruna malamadori jigawa yana gaida ni mai gabatarwa da kuma fatima lui da fatan dukkan masu sauraro za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine alhaji yahaya muhammad maina new world listeners club jihar jigawa a wato da ke garin gumel jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Da haka muka kammala shirin namu na yau na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muka watso muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku ni kuma Fatima Inuwa Jibril na karanto muku. Nake fatan za a kasance lafiya. Allah ya ba mu alherinsa. Allahumma amin.